Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke yi muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. An ɗauki dogon lokaci darajar Naira na faɗuwa, duk da matakai da kuma binciko hanyoyin farfaɗo da ita da gwamnatin Najeriya ke ikirarin yi lokaci bayan lokaci. A halin da ake ciki dai dalar Amurka ta tasamma Naira dubu ɗaya a Najeriya. Menene ke faruwa? Kuma me ake yi ba daidai ba? A ƙoƙarin binciko dalilan da suka sa darajar Naira ke ci gaba da faɗuwa, mun tuntuɓi wani mai hadayar kuɗaɗe, mun koyi sa'a ya bayyana mana abubuwa da dama. Suna na Jibrin Zakar gidan Dalla daga ƙaramar hukumar Auyo, Jigawa State kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan canji da suke nan a babbar kasuwar canji ta Zamfo Abuja, Najeriya. Na'am. A yau dala tana tafiya akan naira ɗari bakwai da tamanin a nan Abuja. Sannan kuma tana ɗari bakwai da saba'in da takwas a Kano da saba'in da shida a Legas. A wari da Port Harcourt kuma tana ɗari bakwai da saba'in da saba'in da biyu da saba'in da uku. Tsarin bankin Najeriya ko tsarin Najeriya a kan harkar banki tana amfani da theory ne kuma ba ta amfani da practical ma'ana abu a rubuce a takarda take amfani da shi amma ba ta fitowa kuma ta bi shi a hannu da hannu kamar yadda gwamnatocin baya suka yi a dalilin haka shine ai ma'amala da waɗanda suke harka da hada ta harkar canji ta yanke wannan ya kawo karancin dala a cikin kasuwa sannan kuma masu amfani da dala sun karu haka kuma dole ne in aka samu wannan waɗanda za su yi amfani da diman suka yi yawa diman ɗin kuma ya karanci dole ne a samu a hawa farashi sannan na biyu a jamhuriyar najeriya tattalin arzikinta yana tangal-tangal kuma baya ci gaba domin abin da yake yanzu a dandamalin shi betalmalin najeriya tattalin arzikin kuɗin da yake hannun cbn ba su taka kara sun karya ba amma mm-hmm. bukatun kuma sun yi wa abin da yake hannu yawa sannan abu na biyu a na uku shine najeriya ta shiga sahun ƙasashen da suka fi kowace ƙasa a afirka cin bashi a yanzu musamman ma a cikin wannan gwamnatin so the moment ka karɓi bashi the moment kuma ƙarfin kuɗinka dole ne zai yi ƙasa domin ba za a baka bashi ba sai da kwandishin kwandishin nan kuma za ka faɗi official rate na ƙasarka akan wannan za a baka bashi su kuma a lokacin da za su yi approve din bashin to za su maka approve ne a dandamalin ƙwariyar farashin da ike black market kaga tun a wannan lokacin kaga in aka karɓi dala kamar miliyan ɗari da aka fara tunanin za a karba kwanaki hmm. to idan aka karbe ta a lokacin da aka karɓe ta a official rate za a karbe ta a ɗari da casa'in da shida kaga dala kuma tana ɗari bakwai kaga on that very time kuɗinka ya yi mai ya ninka abin da aka baka idan hmm. aka baka dala duk miliyan ɗari uku za ta koma kusan dala miliyan ɗari shida hmm. kaga dole ne dole ne ƙarfin neranka ya faɗi duk ƙarfinka inda za ka ci wannan bashin to dole ne tattalin arzikinka ya yi ƙasa saboda haka babu lokacin da za mu ke ganin naira ta sauka har illa lokacin da muka samu yancin kanmu muka biya ba su sukan da kanmu. Na'am, to amma ku da kuke harka da dala kuke harka da naira duk lokacin da naira ta lalace ko in ce ta ƙara lalacewa kamar yadda take a halin yanzu babban bankin najeriya yana fitowa ya yi bayani ya ce dalili kaza da dalili kaza ne a 'yan kwanakin nan akwai bayanin da suka fitar akwai bayanin da suka fitar cewar akwai a mutane da ake tunanin sun ɓoye kuɗaɗe da mutane sun yi amfani da dala sun makare dala a gidajensu da sauransu waɗannan irin kalamai a kalamai ne irin na kare kai kuma ba kalamai ne irin wadda shi ne ainihin gaskiyar abin da yake faruwa a najeriya ba ko kuma a babban bankin najeriya ba hmm, to shi ne dalilin da ya sa kenan su a wurinsu shi ne dalilin da ya sa naira take karyewa Eh, ai ba ai su sun san dalilin da yasa naira take karyewa kuma kowaye ko makaho ne ya shafa tudin abin da ake yi in aka faɗa mar wannan kalmar i dafa tudin kalmar da aka faɗa mar i sake dafa tudin kalmar da cdn ta faɗa ya san cewar abin da ake hasashe ba shi ne gaskiyar ba gaskiyar maganar ita ce cin bashin da gwamnatin ta yi ya fi ƙarfin tattalin arzikinta kuma su ƙasashen da suka ba da bashin an gina su ne akan za a sa wannan kuɗaɗe a inda za su dawo sannan sun fuskanci kuma inda aka sa su ɗin ba za su dawo ba duk aikin da aka karɓo bashi a kansa za a yi aka yi neman bashin akan irin waɗannan ayyukan gwamnatin najeriya ta karɓo bashin amma kuma ba ta ɗora kuɗin a wannan dandamalin ba don haka babu yadda za a yi tattalin arziki domin abin da suke hange cewar hanyar da muka karɓo to ba mu da hanyar da za mu mai da kuɗin da muka karɓo. Jibrin Zakar gidan Dalla kenan wani mai hada-hadar kudaden Najeriya da na ƙetare a Abuja. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a duk lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust. ko tiracom trust Kuna iya neman Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da Tunin Radio. Haka zalika ana iya jin Shirin Najeriya a yau ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Kasimu Garba Kurfi masanin kuɗaɗe da hada-hadar hannayen jari ne. Mun tattauna da shi kan hujjojin da mai harkar canjin kuɗaɗe ya bayyana a matsayin abin da ya sa darajar Naira ke ci gaba da faɗuwa. dalili na farko da yake kawo lalacewar naira dala tana tashi shi ne canza kuɗi da gwamnatin tare ce za ta yi to wannan wata uku duk waɗanda suka yankala kuɗin suka aje gida yanzu suke hiddowa suna sayan dala to amma saboda kuɗaɗen nan ba su same su ta hanya mai sauƙi za su tunkari banki su aje shi to amma abin da ya yi sauƙi su sai dala komin tsadarta. Eh, to amma ai tun kafin yanzu akwai wannan matsalar ta hawa farashin dala da kuma lalacewa darajar naira. Amma ba ta tashin da ta tashi cikin wannan satin guda ba. In ka kula mun daɗe tana naira ɗari shida, mun daɗe tana naira ɗari bakwai. Yanzu a cikin sati ɗaya ta kai ɗari takwas. Kada kai hmm. mamaki nan da sati biyu a ce ta kai naira dubu ko ta wuce haka. Ashe abin da ya haddasa ta shine na farko wannan canji. Na biyu kuma da aka hana Beirut canji ba su kuɗi. dama babu da inda za ka samu dalar nan sai ta hannun biro da ce shine hanya mai sauki hanyar da ake cewa ka je banki ka samu ina tabbatar ma duk ilimin ka duk kwazon duk bin ka'idojin ka kana iya wata baka samu kuɗin nan ba banki so saboda haka hanya ce da aka bude amma kafin ka bi ta yana da wahala in ka ce tafiya ƙasa za ka yi saboda rashin lafiya ina tabbatar ma mutum na iya mutuwa bai samu kuɗin ballan da ke ƙasa waje to waccan dai kasuwar da aka rena ita ce za ka je ka sai dala kai tahiyar ka sha yanzu ne yanzu wannan kuma ma'aikata yawanci kamfanin mu suna so kayakin da suke sarrafa na kasar waje ka je ka so san a baka dala miliyan goma a santar fan an baka miliyan ɗaya to za ka rufe ma'aikatar ka ne ba za ka rufe ba miliyan tar din nan za ka je ka sai da ta wannan kasuwa shi yasa ka ga duk abin da ake saidawa yanzu ya tashi saboda ba a aiki da kuɗin farashin gwamnati na ɗari hudu ana aiki farashin gwamnati na ɗari bakwai yanzu ga ta kai ɗari takwas Allah kaɗai san inda za ta tsaya kuma wancan farashin ko kaki ko kaso duk abin da za ka saya kasuwa da shi ake yanki. don shi ne gaskiya shi ne za ka iya samun dala. Hmm. To kaka wannan yana ɗaya daga abin da ya ƙara kawo haka da ana ba da can da abin bai lalace bai kai haka lokacin da aka na ɗaya dala ba ta wuce ɗari biyar ba. Na'am. To me za ka eh, yau shekara ɗaya da hana su ta kai ɗari bakwai. To gaba aka ci ko baya. Na'am. To me ƙara samun kishi arba'in cikin ɗari. Daga naira ɗari biyar ta koma ɗari bakwai, kishi arba'in cikin ɗari yanzu ta koma ɗari takwas, kishi sittin cikin ɗari. Hmm. To me za ka ce dangane da batun shi na cewa ai bashin da ake ciyowa daga kasashen waje na daga cikin dalilin da ya sa dala ke kara farashin ta ke ƙara kamari naira kuma ke lalacewa. To in ba mu samu dala ba ina za mu samu abin da za mu ba mu su sai kayan da suke so su sau kasa waje. Kai ma ka da dalar nan. Wanda ke da ita in baka je ka karɓo wajen shi ba ina za ka samu ka ba waɗanda kake ba wani ana aikin da yau da kullum. Da gwamnati ba ta amso wannan dalar da yanzu farashin ya wuce inda yake. Ai ba naira ake amsuwa ba dala ake amsuwa. kuma yawanci bashin nan ba yanzu za a biya shi ba wani nan sai da shekara wanda zai shekara talatin so hmm. kila ba sai ƴaƴanmu ko jikokinmu za su biya shi ba mu za mu biya shi ba wannan dala da ake karɓo ita ke ba central bank dama tana rarraba ma ma'aikatu da sauran mutanen da suke son sau wasu abubuwa na ƙasa waje su amfani da shi so ban yadda ba da cewa wannan amso bashin dalai shi ya kawo wannan lalacewar naira ba bashin dala kaɗai ba ya ce bashi kawai da ake karciyowa daga ƙasashen ƙetare malam duk bashin da zaka amso da kasashen ketare zaka amso shi da dala ba naira ba to kuma wannan bashi duk kan bashi ba ina ma zaka samu dalar da zaka ba kamfuna su sawo abin da suke sarrafawa yanzu To yanzu kai matsayinka na masanin harkar kuɗi idan ana so naira ta daraja me za a yi? Ai, na farko kai ke fara son ɗanka na gwamnati ya kamata duk abin da za a biya ta a nan Najeriya ta ce a biya ta naira. Yau in ka shigo da mai masu ɗaukan mai suna kukan cewa Eh, NPA sai ta ce a biya ta dala. National Maritime sai ta ce a biya ta dala. Shin dan me za su ce a biya su dala? Su amshi naira mana. Yanzu in ka je France, France za ta ce ka biya ta da France. In ka je UK za su ce ka biya su da pound. In ka je US za su ce ka biya su da dala. Dan Najeriya za ta ce a biya ta da dala. na farko duk wasu ma'aikatan da suke na gwamnati kada su ce a biya su da dala a biya su da naira in mai ka saida ba a ƙasar waje wanda kuma an san dala ka samu ka biya da dala amma duk wani harkar da zaka shigo nan kasai custom ne eh, Nigerian Port Authority ne maritime ne duk su amshi naira in suka ce dala za su amso to ina za ka samu dala wannan shi ke sa naira mu tana lalacewa domin sai ka je ka so dalar nan ko a halin kaka in ba haka ba ba za a yi ma kiliyarin kayan ka ba na biyu ya kamata gwamnati ta kokarta ta haɓaka hanyoyin da za ka iya kwasa kayan gona ka kai ƙasar waje yanzu mota za ta shigo Legas sai ta kusan wata ba ta iya zuwa port ba saboda cinkoso da yadda wurin ya dadi ka san kayan gona in kai masu haka za su lalace hmm. a shirya wani tsari wanda in ka ɗauko kayanka cikin kwana biyu ka kai bakin jirgi an sa an loda an kai ƙasa waje babu duk duniya ba mu da ne kai mu noma doya doya kaɗai in muna saida za mu samu nawa mu ne na ɗaya wajen noma rogo rogo kaɗai wannan muka ɗauka muka kansa waje za mu samu wani abu banda sauran albarkatun kasa fitinin nan da ake na wajen da ake ta fama da tonan azurfa da gol da abubuwan albarkatun kasa don bi ba za mu iya hiddo su ba mu saida waɗannan abubuwa ne waɗanda duk in an ɗauke su an fidda su to za a samu mafita domin muddin abin da kake sai da haka sa waje yana da yawa za ka samu dala da yawa kuma shi kenan naira ka za ta yi kirki. Kasimu Garba Kurfi kenan masanin kuɗi da hada-hadar hannayen jari. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai editan shirin Sagir Kano Sale, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.